الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا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 muna a wannan haraba ta sabana bank a wannan masallaci inda muke haduwa domin karanta alkurani mai girma da fassara a fahimta muna roƙon allah shi mana muwafaka ya kyakkyawan sakamako ga dukkan jagororin a cikin wannan tafiya da dukkan masu ba da mawasu allah ya sa cikin mizani muna cikin suratun nahal mun kwana aya ta 47 za mu tashi ta 48 insha allah أولم يروا إلى ما خلق الله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون الله يكي قال نونه باي bayan kiran da ya yi musu na cewa yana iya kama su ta kowane lokaci ya so ko a kan hanyar kai da kowo ko a cikin wurin baccinsu ko a wajen kakkame madafun ikon da suke takama da su ko arzikin da suka tara sai allah ya ƙara nuna musu ikon sai ya ce awalam ya rau shin ba sa gani su wayanda suke ja da allah subhanahu wa ta'ala ila ma khalaqallahu zuwa ga abin da Allah ya halitta min shay'in na kowane abu min jismin qa'imin min jismin qa'imin lahu dhil duk wani abin da ke da jiki yana iya tsayuwa wanda ke da inuwa min shajarin aujabal kaman itatuwa ko duwatsu ai da suna da jikin da suke miƙewa haka kuma inuwar suna bayyana ko to allah ya ce su kalli duk irin wayannan halittun mutane ne ko ko itatuwa ne kowane abin da ke tsayuwa ya tafayya'u zilaluhu wanda inuwar shina jujuyawa anil yamini ta bangaren dama washama'ila da bangaren hagu wannan jijiyawar da inuwa ke yi lokacin da rana ta fito inuwa tana bangare kaza lokacin da rana ta kai tsakiya inuwa ta koma tsakiya lokacin da rana ta koma yamma inuwa kuma ta koma ina ta koma gabas wannan juya wanda eh, inuwa take yi ga abubuwan da ke tsatsaye a cikin wannan duniya yadda ya gabata sai ta juya fadauranuha wa mailanuha juye-juyen da inuwa nan ke yi min maudu'in ila maudu'in daga wuri zuwa wuri sujuduha duka sujada ne take ma Allah duk wabin nan suna yi Allah subhanahu wa ta'ala sujada ne domin ba suna yi ne da zaɓin kansu ba da ikon Allah ne suke juyawa kuma in ka ce ma rana ce ke sa su juya waye ranar ta sa suka juya kaga cikin tsarin Allah ne subhanahu wa ta'ala wa qala mujahid imam mujahid ya yace sujudu kulli shay'in fai'u ay sujada kowane abu shine juyawar shi ko mu da muke dukawa da goshi muna sujada ai muna tahiya ne muna dawowa kaga mu juyawa ne muke yi wa hum dakhirun ay khadi'un sajirun suna kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a suratul furqan alam tara ila rabbika ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا الله يتباه غنا أيكن الله تنكا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ba ka gani yadda ya miƙar da inuwa ta tafi shi yasa sai ka ga wani lokaci inuwan ta yi miƙewa ta tafi da yawa to lokacin da kuma akwai lokacin da kuma ta yi zama yan gajera to lokacin da take bangaren dama shine take zama gajera sai wasu malamai suka ce shi yasa Allah ya yi ifradi ga damadin sai ya jam'i ga hagu yake cewa awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in ya tafayya zilaluhu anil yamini kaga yamini guda kenan amma wajen hagu sai ce wa shama'ili jam'i na shimal sai ba ta jam'i saboda abin da ke faruwa lokacin da ta koma bangaren yamma na miƙe wata da kuma yawaitu wata da game wata saboda haka sai ba ta jam'i a can to saboda haka shine anan suratul furqan sai ce alam tara ila rabbika kaifa madda dhil walau sha'a laj'alahu sakinan inda Allah ya ga dama da ya sa inuwa kowane abu ta tsaya wuri guda ba za ta juya din ba ya ce sun maja'alna shamsa alaihi dalila sannan muka sanya rana ta zama mashi dalili na juyawa din kaga bayanin da ya gabata da zuke nan ko idan ka ce ranar ce to kaga Allah shi ya sa ranar ta zama masa dalilin juyawa saboda haka sun makabar nahu ilaiha ilaina sai ce daga baya kuma sai mu rika jawo ta zuwa gare mu muna damke inuwa tana dawowa zuwa gare mu kabradan yasira damƙewa mai sauƙi don haka ashe duk tafiyan da inuwa ke yi ta kowane abu da juyawanta da juyawansa duka allah yana sane da abin da ke gudana wannan kadai wani alama ce wato ta ilimin allah alama ce ta siffantuwa allah da gamewa da kewayewa komai alama ce ta ƙarfin ikon allah da rinjayensa akan kowane abu saboda haka allah ya ce dukkan su sai ma allah sujada ne kuma suna kaskanta ne ga allah to amma ga ɗan adam da ke zuwa ya cimma wannan abubuwan da ke da inuwa yana amfani da su wasu daga cikin ɗiyan adam kuma sun ce ba su yi ma Allah sujada saboda haka ko da ba su yi ma Allah sujada ba Allah na da masu yi mai sujada ta kowane lokaci kuma duk sujada da ake ba amfani yake da ita ba tana amfanin mai ita ne sai Allah ya ƙara cewa walillahi yasjudu walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaika wal malaikatu hum la yastakbirun walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi kuma ga Allah kadai ne duk abin da ke sammai da ƙasa suke sujada min dabba na dukkan mai tafiya akan ƙasa shine dabba ai min kulli ma ya dubba alal ard daga dukkan wanda ke tafiya akan ƙasa ya nemi Allah sujada ɗau'an aukar karhan ko da dadin ransa ko ba da dadin ransa ba domin wanda yake da imani shi ne ma Allah sujada da dadin ranshi wanda ko bai yadda ba ko bai yadda ba ko bai da niyyar yi ma Allah sujada to dole in wasu ta yi ma Allah sujada baka da ikon sarrafa in kai da hake so ka ce ai kai sadda kake tafiya ko rana ta yi can kai inuwa ka ba za ta je inda ta kowa take tafiya dole ta kai inuwa tana tana bin wannan tsari ta nema Allah sujada sai Allah ya ce wal mala'ikatu haka nan mala'iku kaga su ba dabba bane domin ba tafiya suke akan kasa asalin muta wato halittun kasa bane su mala'iku halittun sama ne saboda haka su su ma su nema Allah sujada walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabba ko ya kasance an keɓance su wato su ma suna iya tafiya akan ƙasa domin suna iya canzawa daga yanayin halittar su ta tashi wato suna hira da fikafikansu su kasance suna iya tattakawa suna tafiya to su ɗin ma za su kasance su ne Allah sujada ne ta wannan siffa saboda haka wahum la yastakbirun kuma su ba sa girman kai wato suna bin Allah da dukkan abin da yake ce da yake cewa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun duk abin da Allah ya sarshi suke yi ba sa saba ma umarnin Allah subhanahu wata'ala sai kare ƙara siffanta sai ce ya khafu na rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun ya khafu na rabbahum suna tsoron Allah su. idan aka ɗauke shi ga dukkan halittun nan da ke sama da ƙasa a wajen ɗau'an aukar han dukkan su dole suna jin tsoron Allah mahalicinsu min fauqihim wanda ke saman wannan ya ƙara nuna Allah yana ina kenan yana sama ga kowa daga cikin halittunsa domin wannan shi ke ƙara nuna matsayin Allah da ɗaukar shi akan kowa bai dace a ce ai akwai wani akwai wani bawa cikin bayan Allah da ke sama da shi ba a wajen ɗaukaka ta wurin da ya yi makansa Allah shi ya makansa wani ya ce yana sama al'arshi kuma daga al'arshin nan babu komi sai shi saboda haka yana saman dukkan halittar shi kenan ba ma sama al'arshi ba ba akan al'arshi kawai ya ɗaukaka ba ya ɗaukaka ne akan dukkan halittun shi domin dukkan suna shi shine ya na rabbahum min fawqihim suna tsoron Allah mahalicin su wanda ke can sama gare su shi Allah ne saboda haka uluwun ne na khas wata ɗaukaka ce ta musamman da Allah ya yi makansa ya zama uluwa zatin wa uluwa ƙaharin wa uluwa makan ɗaukaka ce ta zatinsa zatin sai na saman kowa ɗaukaka ce ta daraja daraja suna kan kowa ɗaukaka ce ta wuri wurin da ya makansa yana can inda ke saman inda kowa yake don haka wannan matsayi ne na Allah da yake banta da shi wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abin da ake um, yake abin da ake umarnin su ay musabirina ala da'atihi ta'ala wa imtisali awamiri suna dogewa akan yi Allah da'a da cika umarninsa wa tarki zawajiri da barin abin da ya hana wannan siffa ta mala'iku kenan wayanda su sun tsalkaka daga saba Allah wannan haka Allah ya yi su da ibada sai Allah ya ce وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال الله كما الله سبحانه وتعالى يأتي قدوكم بينسا لا تتخذوا إلهين kada ku riƙe Allah guda biyu ithnain wato guda biyu wannan ya zama ƙarin taukidi domin ilahai ne kawai ya nuna Allah biyu saboda haka sai ya ƙara hito da shi ya siffanta shi da cewa ethnain guda biyu yani la ta'budu ilahain duk wanda zai bauta kada ya bauta ma Allah biyu ya bauta mawa Allah ɗaya innama ilahukum Allah innama ilahukum Allah alladhi la ilaha illa hu wasi'a kulli shay'in ilma Allah da ake bauta ma wanda ya halicce ku shine ɗaya kuma babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai kuma ya rinjaye komi da iliminsa iliminsa ya yalwaci kowa babu wanda ya hita cikin ilimin Allah shine ma'anar wasi'a kulli shay'in ilma a ilmuhu kulla shayi tamyizun ne muhawwal anil fa'il saboda haka iliminsa ya yalwaci kowa babu wanda ya hita cikin iliminsa fa iya ya farhabun Allah ya ce ni kadai ku bauta mani wannan at-taqdim wa ta'khir yana fa'idantar da alhasar takaicewa wato takaice ibada gare shi shi kadai kamar iyaka na abu shine fa iya ya farhabun ni kadai to ku bauta mani kada ku bauta mu kowa don haka aya ta kunshi sharuɗa na kalmatu shahada ko arkanu na kalmatu shahada su ne rukunai na kalmar shahada guda biyu nafiyun wa isbat su ne rukuni kalmatu shahada arkanu kalmatu shahada wato nafiyun wa isbat la ilaha rukuni guda kenan illallah rukuni na biyu kenan to shine wannan la tattakhidhu ilahaini sunayn kakku riƙe abin bauta biyu fa iyaya farhabu ni kadai za ku bauta mani kaga an kore mota daga kowa an tabbatar da ita ga Allah shi kadai wa huwa Allahu al-khaliqu ar-raziqu al-malik la ilaha illa hu wa la ma'budu bi haqqin siwa na'am sai Allah ya ce وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون نعم نيتي فإيا يا هرهبون نيكا لذا كجي صورونا وانا صورون كما يلزم تأبوتا بيشي كدي سيتي وله ما في السماوات والأرض كما أبن لكي سمي دكا da abin da ke ƙasa duka lahu nashi ne kuma shi kadai shi ma muhimmancin gabatar da wato wannan mubtada da khabar a khabar al mubtada kenan domin ma fi samawati wal ardi lahu ne sai ce walahu ma fi samawati wal ard saboda ayi taqdim wa ta'khir dan a nuna mallakar tasa ce shi kadai shi ya mallake su ba ba tare da kowa ba walahu din kuma Allah shi ke da addini ad-da'atu wal ikhlas yi mai da'a da kuma tsarkake shi da da'a din nashi ne wasu ba a dawwame ko da yaushe shi ke da da'a mutulaka wadda babu lokacin da za ta tsaya saboda da'a wani ta shigo umarninsa shi ne abun bi ko da yaushe ba ta tsayawa don umarnin wani ya shigo ma'ana babu wanda ya isa ya gitta ma umarnin allah ya ce in allah ya ce shi ko ga nashi abin da ya ce sha banban da na allah to na allah zai tsaya nashi ta babu wanda ya isa sai dai in ya ce wani ya ce ba haka ba to na wancan zai dakata ne walahu dinu wasi ba shi ke da addini wato wanda ake bi ko da yaushe a dawwame a faƙairar lahi tattakun sai ƙara ya ce shin wani allah kuke tsoro yanzu wani allah kuke ƙoƙarin ku tsare dokokinsa ku saki na allah wannan tambaya da ta shahi duniya kenan yau gaba daya a faƙairar lahi tattakun yanzu duniya mutanen duniya da sauran halittu yanzu wani allah za ku tsare dokar shi gaba ta allah kuna tsaye da shari'a wani kun aji ta allah wannan tambaya ce ga dukkan masu iko wanda ke ganin lalle ba za a yi shari'ar musulunci ba wanda suke yin ruwa su yi tsaki wai su yan human right ne yan kare haƙƙin ɗan adam ne ko yan kare haƙƙin mace mata ko yan kare haƙƙin ƙananan yara a ce in yaro ya kai shekara goma sha takwas ko uban shi bai sai ya sa shi ba ko ya hana shi sai dai a bashi yancin kanshi ko a ce ai dukkan dan adam yana da yanci a bashi yanci yi abin da yake so ya faɗi abin da yake so ya bauta ma abin da yake so a fa lahi tattabun ina muka samu hujjar da za ku ce dokar wani ta za a tsaida a duniya a aji dokan Allah wannan wata barazana ce mai karfi da dukkan razani da dukkan wanda ke kare wata doka wadda ba ta Allah ba ai la bage an tattaku gairallah ma'ana bai kamata ba bai dace ba haramun ne ku tsoraci wani kuma bayan Allah subhanahu wataala don haka la da'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq innama da'atu fil ma'ruf ana da'a ne ga kowa inda inda inda inda da ya zo da shi bai saba wa dokan Allah ba subhanahu wa ta'ala kenan doka Allah ita ke saman kowace doka don haka irin abin da ake rufe constitution da shi a wasu kasashe a ce in aka rubuta dokoki na wani abu ko na ƙasa na bi na dokokin ƙasa da za a bi sai a ce to wannan dokar tana bisa doka kowace tana bisa kowace doka to musulmi bai kamata ya da wannan ba musulmi dole ya kafirce mu wannan kalma bai halatta in kana da iko a majalisa kowace majalisa ce ta kasa ko ta jiha ko ta ƙaramar hukuma a ce an tsara wani constitution sai a ce to wannan dokar tana bisa kowace doka kenan ko doka Allah ta zo tana ta sai dai ta bi wannan amma ita ba za ta bi ta ba da wannan ya daga cikin matsalolin constitution da aka tsara mana daga arna a cikin kasashen mu wanda dukkan wajibi ne mu kafirce masa da wannan ya zama dagutu a ce wai dokan nan da aka sa ta ƙasa in ta yi karo da kowace doka to waccan za ta tsaya wannan ta tabbata a kanta wannan doka tana bisa kowace doka ya saba ma magana Allah da manzonsa ya saba ma Qur'ani kuma Qur'ani magana Allah ce kuma Allah shi ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya yi waɗanda ke ciki shi ke ciyar da su shi ke ba su komi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk ni'ima da jin daɗi da kuke samu daga Allah ne to wani ya isa kuma ya zo gita ma Allah a ce nashi na saman na Allah bai yi ba a fa Allah lahi tattaku to ga yana sai ce wa ma min ni'matin wa ma min ni'matin fa min Allah hmm. thumma idza massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun wa ma min ni'matin duk wani abin da ke gare ku na ni'ima ko da iskan gada muke muke shaka ba muna jin daɗin shi ba fa min Allah daga Allah ne dukkan inuwa ga inuwa nan ta itatuwa da muke sha fa min Allah dukkan su daga Allah ne dukkan abin da muke ci na abinci ruwan da muke sha da kayan marmari ƙasa da muke takawa in abubuwan da muke hawa dabbobi da muke more masu dukkan su fa min Allah don daga Allah ne hannuwanmu da ke motsawa jininmu da ke gudu a cikin jiyojinmu har muna samun rayuwa ruwan jikinmu da ke tafiya daidai da kayan cikin da muke amfani da su harshe da muke amfani da shi haƙori da muke tauna da su kulluha ni'matun min Allah shi ina na wani wani mu tsaya babban lisahi a huta da lisahi uwa ke da wata ni'ima da yake cewa shi halicci kaza cikin abin da muke amfani da shi ko cikin gabobin jikinmu ya ce ai shi karin gashi kaza da ke kai ko da ke can wajen hamatanka ko wajen maraka ko wajen ina ne ga jikinka ai karen gashi kaza shi ya shi in akwai mai irin wannan ya zo ya faɗa mana akwai shi babu kenan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah annama bil ibadi min rizqin ma'ana abinda duke ga bayi na arziki wa ni'matin da jin daɗi wa afiyatin da lafiya wa nasirin da taimako famin fadlihi alaihim falala Allah ce ya basu wa ihsanihi ilaihim kyautata wasa ne zuwa gare su duba wannan iska da muke shaka idan mutum ya shiga wani bala'i wanda bai iya shakan iska na'urar da ake sa mishi ta bashi oxygen ba karamar lalura ba ce wa karamin kudi ake kashewa ba kudi ne masu yawa ake kashewa alhali sauran halittu gaba daya inda za a ce duk iskan da kowa ke shaka sai an samo shi wannan na'ura sannan zai rayu yaya kenan za a iya samu na na'urar da za ta bamu mu iska duka ba a iya samu saboda haka kenan da Allah zai rike wannan na'urar ta mu tashan iska gaba ɗaya mutuwa za ko kuma ya rike iska din ku je ku samu naku tunda kuna da na'urar kawo iska ita ma na'urar da ke jawo iska oxygen din ita ma iskan wa take jawowa na Allah take jawowa wanda baka iya jawowa ta jawo ta kawo maka shaka saboda ka shiga wani yanayi saboda haka ashe babu wanda ke da wata ni'ima kai wanda bai san Allah ba bai san komai ba ثم إذا مسكم dur ثم idza mun karanta ko eh sannan idan ma durru fa sannan idan wata cuta ta sami ku rashin lahiya ko wani jarabawa ko fari inda Allah zai jarabci bayan sai ya ruwa ana lokacin damana yayi ana neman ruwa ba samu ba to a je wurin wani bature yayi ruwa mana wanda ya ce a ba kowa yanci to ya zo ya mana ruwan sama a ƙasar mu ya isa in an yi shuka bata hito bai zai hito da ita babu shi ko kuma ana cikin noma gero ya zare kano yana bununi yana fita ya hidda tsaba sai Allah ya ɗauke ruwan shi to wani ya zo ya muna ruwan muna ba akwai jirgi mai iya yawo ya feshi ba <laughs> ya zo ya fesa mana kuma ya ɗebo ruwan shi ba na Allah ba in zai fesa ayya mun kasa ba mu iyawa ashe komi daga Allah subhanahu wa ta'ala yake to shi ma mai zuwa ya tuka jirgin shi ma ya amfani da nashi abin da ya yi na kan shiga jikin shi yana da shi shi ma bai da komi kwakwalwar inda kwakwalwa ake ilimi in zuciya ce wanda yake ita ce mafi karfi daga nan ilimi yake shi ma in Allah ya cire mata wato tsarin da ya mata ba za ta iya ɗaukar komi na ilimin ba kwakwalwar da za ta rikice Allah ya rikita ta bisa tsarin da ya mata waye sai ya gyara ta babu shi saboda haka kun mai zama kuma dur sannan idan cuta ta shahe ku fa ilaihi taj'arun zuwa gare shi kuke raki kuna neman taimako Allah ka ba mu lafiya Allah ka kawo mana ruwan sama Allah ka kawo ka yi ka gyara mu da duk shi muke roko kawai Allahu samad Allah shi kadai ne wanda ake nufi da bukata saboda haka wannan yana tabbatar da matsayinsa shine gaba da kowa dokarsa ya dace gaba da ta kowa tsoronsa shine gaba da kowa shi ce fa ya farhabu ni kadai ku ji tsorona na'am ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون إذا أنشق بلائي سيأكام رقنشي ثم إذا كشف الضر عنكم سنة إليه يا يمك شوتان إذا أنا تجين بلائي أكا قوما الله سيجيني iza fariqun minkum sai ga wasu kwatsam wasu bangare cikin ku bi rabbihim yushriku sai su koma suna shirka da Allah bayan sun samu kwanciyar hankali inda rashin kwanciyar hankali ne sai ga wasu koma suna ta canfi canfin su suna shirke-shirken su masu bautar wani Allah kuma su je su ci gaba da bautar wani Allah saboda haka Allah ya san halin bayan shi yadda suke duk yadda suka shiga bala'i sun koma ga Allah da sun samu sauki sai an samu wasu sun koma ga shirka shi yasa idan aka je lahira wanda suka yi aikin shiga wuta idan aka je shigar da su wuta suka ce a yi haƙuri a meshin su su gyara sai Allah ya ce ina ai ya san halin ku ko kun koma ba za ku gyara ba saboda haka mai rabon shan kashi wallau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakathibun yace ko da an mai shi sai sun koma ga shirka ɗan yan shirka ne yan masu bid'a ne sai sun koma ga bid'a su yan masu fasikanci ne za su koma ga fasikancin su wa innahum lakathibun su makaryata ne Allah ka taimake mu da shari'a cikin falalaka ka tabbatar da mu a kanta ka kare mu daga saba maka cikin jin daɗi ko cikin rashin jin daɗi shi yasa wannan addu'a tana da matukar muhimmanci Allahumma bi ilmika al-ghaiba wa qudratika 'ala al-khalq ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب shahada. وأسألك كلمة الحق في الرضا والقدر وأسألك القصد في الغنى والفقر har zuwa ƙarshe wannan addu'a tana cikin azkaru qabla salam zikirin da ake kayan sallama yana da kyau mu kiyaye ta mu rinka yawaita ta tana roƙon maka mafita ne a kowane hali da kake ciki ka ci gaba da zama duniya shi yafi alheri Allah shi bakka ka mutu yanzu shi ya alheri Allah ya karbe ka ya baka kalmar gaskiya ko da daɗi ko ba daɗi ya zan kana tsaye akan kalmar gaskiya sannan ya baka tsaka-tsaki wajen talauci da wadata kai baka shiga talauci mai daure ka ba baka shiga cikin wadata mai ruda ka ba komi dai naka ya zama normal wannan addu'a tana da muhimmanci Allah ya taimake mai karba mana sai Allah ya ce thumma idza kashafa durra ankum idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun sai ce liyakfuru liyakfuru bima atainahum hmm. fatamattu fa sawfa ta'lamun suna koma ga bannasu liyakfuru bima atainahum dan su bijire ma su mutulce ma abinda muka basu na ni'ima liyaj'alu ni'ama ni'ama sababan lil kufr dan don su mai da ni'imar da muka ba su ta zama sanadin butulci me ya kamata idan mutum ya samu ni'ima yayi ya gode ya gode wa in ta'azana rabbukum wa in ta'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum hmm. wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ya shela tun zamanin Annabi Musa ya ce ya fada cewa idan kun gode zan kara in kun butulce azaba ta mai tsanani ce don haka duk sanda aka samu ni'ima godiya ake to ni'ima kuma kullum muna cikin ta babu sadda za mu zauna ba mu cikin ni'imar Allah kenan ya kamata mi ko da yaushe mu zan cikin godiyar Allah kada mu zama cikin masu kafirce mu abin da ya bamu na ni'ima wa kullu hadha fi'lun khabith dukkan wani butulci ga ni'imar Allah rashin godiya mugun aiki ne Allah ya ce fata mata hoto wanda ba su godiya da ku ci gaba da jin daɗin rayuwa i'malu ma shi'tum ku ci gaba da abin da kuka ga dama wa tamattu bima antum fihi qalilan ku ci gaba da jin da more ma abin da muka baku na ni'ima amma dan lokaci kaɗan ne ta ta'lamun za ku sani wanda Allah ya bashi ni'imar dukiya ya zambe bi Allah da ita ba ya ci gaba da morewa kafin lokaci ya kure masa za a zo lokacin da babu shi ko babu dukiyar wanda Allah ya bashi mulki bai bi Allah da mulkin sa ba to shikenan an bashi an saka mai talala ya je ya ta abin da ya ga dama cikin mulkin kafin lokaci ya kare zai zo sanda babu shi da ya shiga kabari ai shikenan haka nan wanda Allah ya bashi lafiya bai bi Allah da lafiyar sa ba shi ma ya yi ta wa bangije mishi ya yi ta bin daka bin daka ki jago wadaka <laughs> eh? wadaka wadaka ya yi ta wadaka da lafiyar tashi mm. ya yi ta abin da ya gara ya ta gararan ba da lahiyar zai zo inda lahiyar za ta kare wata rana sai gan shi ya ya takure tsohuwa ya kama shi ya daure shi tukutuku tuku yana tafiya da kyar yana dafa-dafa da shi ne can ke ta rikici da kai da komo cikin barna duk wata shegantaka a cikin gari shine masu daure su ne masu daure mata gindi za a yau da gobe sai Allah ya zare karfin sai goma tsoho tugu wata rana ma bai iya tashi sai an ɗauke shi daga nan an kai shi can lokaci ya kure saboda haka duk abin da ka samu na ni'ima ko kika samu na ni'ima to ka gode ma Allah ki gode ma Allah ku bi Allah da shi shikenan sai ya kara mu kuma a je lahira a shiga ta har abada ni'ima Allah ka ba mu sai Allah ya ce ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون كما سوم شركي سنة سنياوة لما لا يعلمون وين باس سنة كومي سنة sa musu ونربو مما رزقناهم min مكا razaqnahum la ya alamu da din wannan ya alamu da din mafulin shi mahazufin ne kamar takadirin sa wa ya ja'aluna lima la ya alamu na shay'an nasiban an fahimta ko mafuli na farko aka shafi aka kawo mafuli na biyu saboda haka ka ake nufi ma'ana wa ya ja'alul faru lil asnam allati la ta ta'lamu shay'an nasiban min amwalihim gumaka da ba su san komi ba su mushrikan da ke bauta musu sai suna ware wani arziki da Allah ya ba su sai su ba gumaka Allah shi ke ruwan sama ko shi ke fitar da shuka to idan mushrikai na wancan zamani in suka yi noma suka samu kayan gona aka kai kaka to sai su ware ma gumaka tasu zakka daban su ware ma Allah tashi zakka daban an fahimta ko shi ne yake cewa suna sa musu nasu rabo amma su wayannan gumakan su ba su ma asa an ba su ba la ya alamu na shay'a suna sa musu nasiban mimma razaqanahu sai ce tallahi ina rantsuwa da Allah Allah ya rantse da kansa la tusalunna wallahi lalle sai an tambaye ku amma kuntum taftaru daga wannan abin da kun kasance kuna yi na kirkiran karya. a kasam Allah ta'ala bi al karima la yas'alannahum an dhalika alladhi iftarawhu wa la yuqabilannahum alayhi wa la yajaziyannahum aw faral jazaa'i fi nar jahannam Allah ya yi rantsuwa sai ya kalubalance su da wannan shiga takarda suka yi shine ke can suratul an'am وجعلوا لله مما ذرأ من وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله الله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون hukuncin ya yi muni wai ja'aluna mimma wai ja'aluna mimma ko waja'alulillahi mimma waja'alulillahi mimma zara'a min sun sanya ma Allah daga cikin abin da ya halitta mimma zara'a abin da shi Allah ya halitta abin shi min alhars na kayan gona wal an'am da dabbobin ni'ima nasiban sun sayi wani rabo ga wayancan gumakan nasu qalu sai suka ce haza lillahi ga na Allah bi za'amihim ga maganar ga maganarsu wa haza la shuraka ana wannan rabo kuma na gumakan mu ne kaga an diban makowa kamar an hidda makowa zakka kenan <laughs> gumakan gada ba su ji ba su ci ba su sha ba su ma san me ake yi ba sai sai Allah ce fa ma kana lillah li shurakaihim wannan rabon da suka ware ma gumakansu fala yasiru ila Allah bai zuwa wurin Allah wato kama a ce sun hida dame biyu sun ba Allah dame biyu sun ba gumaka to cikin man nan da na da suka ware ma gumaka inda wani hoge zai faɗo cikin rabon Allah sun ce a ai Allah shi mawadaci ne a ciro a ciro a shi kai talaka an sha abin ka rike naka amma in cikin na Allah ya fado ya hito ya fada cikin na gumaka sai su ce a'a to ai shi Allah mawadaci ne kai talaka ne rike ka ga ina suka shigo bayan baya kenan bangaren gunki kenan yawa fa ba kana da shurakaihim fala yasu ila Allah in rabon gunki ne ya fada bai zuwa wurin Allah a bashi sai an ciro an dawo mai da abin shi sai Allah ya ce sa'a ma ya hukuncin da suke yi yayi muni saboda haka na farko sun kwatanta Allah da wani shi cikin arzikin da Allah ya bayar to haka nan wajen dabbobi su ma sai suka ce to wasu dabbobi masu siffofi kaza ga an bamba gumaka wayan su kuma masu siffa kaza an bar ma Allah to shi na Allah nan ba sa ce shi wannan kuma da gumaka ba a ba kowa sai dai a kashe ma gumaka a musu hidima da shi saboda haka yan bangaren na gumaka ne da wayannan kayan kayan gona da suka ware musu da wayannan dabbobin sai su ce gaba ɗaya a rika amfani da su wurin kula da masu wato wurin kula da hidima da ake mugu maka saboda haka sun sa hukunce hukunce da yawa wanda suka tsara shaidanun suke tsara musu shaidanun suka tsara musu shi Allah ya ce wannan abin da suke hukuncin nan nasu ya yi muni to shine ne ya dunkule shi anan. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون sai kuma ya ci gaba da cewa wa yaj'aluna lillahi banati subhanahu wa lahum ma yashtahun yana daga cikin rashin ladabi rashin ladabi da mushrikai suke ma Allah wa yaj'aluna kuma suna sanyawa lillahi ga Allah suna sanya masa albana ya'ya mata wannan ma matsala biyu suka samu anan na farko mala'iku ne suka maishe su mata alhali mala'iku ba mata ba ne kuma ba maza ba ne sai suka kaddara 'ya'ya mata ne sannan kuma 'ya'yan waye kuma suka ce ɗayan allah ne wai da wata aljana kuma ya haife su cikin wasu tsadaddun aljanu da ke can wata ƙasa wai can ya je wuri wata aljana ya haife su ta'ala allahu amma ya na uluwan kabira shi ne allah ya ce wa suratul dukhan وجعلوا الملائكة الذين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون الله يشهد سمي دا ملائكو وين دا سكي باين الله برحماني وين دا باسد دا سفن مزا باسد دا سفن ماتا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن سيسكا ميشير سي إناثا وي ماتا ني wai duk bangaren mata suke sai Allah ya ce a shahidu halkahun sun suna nan aka yi halitta su ran da Allah zai halicci mala'ikun sun zo sun ga yadda aka yi ne to in sun ce eh Allah ce satuku tabu shahadatu za a rubuta wannan shaidar karyar da suka yi za a zo da za a ce musu ikira ake tabaka كفى بنفسك اليوم عليك كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا za a zo za a tambaye su ga wannan shaida to yanzu bari in tambayi mu shin sun halarci ranar halittar mala'iku ga yadda sun ma ga mala'ikun ya aka suka ce maza ne wai mata ne kaga ƙarya kenan ta farko sannan kuma jingina masu Allah su a ce ɗiyan shi ne wannan ma ƙarya ta biyu kenan to shine abin da suka yi yake faɗa muna a nan wa yaj'aluna lillahi albanat suna sanya wa Allah mata mai tafsiri ya ce nazar fi huza'ata wa kinana wannan aya ta sauka ne sanadin saukarta ga wato labarin kabila ta huza'a cikin larabawa da kabila kinana fa innahum za'amu su cewa suka yi annal mala'ikata banatullah wai mala'iku ɗin Allah ne mata Allah ya ce subhana sarki ya tabbata ga Allah Allah ya fi karfin a ce yana da diya ko maza balle mata Allah bai yadda da wannan ba an qaulihim wa ifkihim wa lahum ma yashtahun su kuma suka bamma kansu abinda suke marmari su a wajen su larabawan jahiliya sun hisa diya maza su diya maza kawai suke son su haifa ba sa son haihuwar diya mata saboda haka amma kuma cikin wannan haka sai suka ce Allah shi ke da diya mata to kenan suna nuhin me wato sun sun fi Allah kenan karfi sun fi Allah wayo don haka su ke da ɗiya maza ɗiya maza su shi ko Allah an mashi ɗiya mata Allah ya ce to kenan ma ko cikin a hankalce ma dai ba su yi ma Allah adalci ba wa yaj'aluna lillahi albanati subhana wa ma yashtahun ga abin da suke yi dan an ba an ce sun haihu ya mace me suke cewa wa idza bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi hmm. ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fit turab hmm. ala sa'a ya Allah ce za يحكمون الله يتي وإذا بشر أحدهم بالأنثى إذا كان مدينس albishir da haihuwar ya mace ai mata shi na da ciki ta kai wata kaza na na isa haihuwa sai bai gida sai matar ta haihu sai wani ya gamu da shi ko makocinsa ko dan uwansa ya ce albishirinka ya ce menene ya ce matarka ta haihu to me an ka samu da an ce a mace aka samu zalla wajhuhu muswadda sai sa ta ci gaba da kasancewa baƙin irin sai ya ɓata rai ya bata fuska fuska ta yi ginis ginis <laughs> in ji mutane ne, fuska ta yi baƙi ta yi wato rai ya baci kenan Allah ya ce wa huwa kadhib alhali yana ta haɗiya fushi ya ta baƙin ciki kamar wanda aka ce ma ai matar shi ta haifi kare kamar an ce matar shi ta haifi kare ka san duk wanda aka sanar da shi matar ka ta haihu me aka samu kare hmm? subhanallahi ina zai sa kanshi kaga bakin ciki ya same shi to haka suke jin bakin ciki kamar an ce ta haihu mugun abu ya ta bakin ciki me yasa wai su suke son yaya maza saboda suna zamani ne na tashin hankali wato lokacin su duk wanda ya fi karfi shi ke da rinjaye kowa ya ware kan shi ya yi gashi da shi da iyalinsa abinda yake so a yi ta haihu mashi yaya maza ɗiya maza ke maza yake so ya tara saboda mi kawo wani mai ƙarfi magidanci mai ɗaya maza ya kawo mai hari ya ci nasara a kan shi don su kare mai gidan shi su kare mai dukiyarsa su kare masa mutuncinsa don haka shi yasa suke son maza amma mata da an zo dama da an kashe maza matan za a kwashe sun zama bayi su koma gidan wani sai ta bauta to amma kuma gidan bai yiwa sai da mace aiko ah, to ina gida in ba ka da mata duk kuma kowannen su dake wannan shegantaka kowa da matar shi wani ma mata goma gare shi banda bayi in sun je sun kashe mai rauni sun kwaso matan shi da 'ya'yan shi sai su zaɓe wanda suke so su sa su cikin matsayin sadaka nasu suna ta biyan bukata da su kuma suna haifar musu 'ya'ya kuma wasu a sa su yi ta hidima sai ta yi musu aikace aikace a cikin gida to in har haka ne inda za a daina haihuwar ɗaya matan ina za ku samu matan da za ku yi kwanciya da su ku da sha'awa ina za ku samu matan da za su ci gaba da yi muku haihuwar ɗaya maza ɗin sannan kuma haihuwar ɗayan maza ko mata a hannun matan suke shin matan su kaɗai ke haihuwar matan akwai wadda ta taɓa haihuwar mace ita kaɗai ba namiji ba ai babu ta saboda haka wannan aƙida da al'ada ta saba ma hankali ta saba ma shari'a to har cikin al'ummar musulmi ana iya samu wanda ke kyamar haihuwar ɗiya mata haka ne ko wanda bai san haihuwar ɗiya mata musamman iya ga su kaɗai ake ta haihuwa ta haihu na ɗaya mace ta haihu na biyu mace na uku mai aka samu mace a'a da in bai hankali bayan akwai jahilci sai ya ɗan yi aron hannu ya koma jahiliya can ta laraba ya dan ɗauko mm. nasu salo shi ma yana kan bacin rai wani lokaci ma sai ya zo ya ta musguna ma kowar tasu ya baki haka komi sai ɗaya mata to mi zan yi da su subhanallah akwai abin za ka yi da su kuma akwai abin za su yi maka ka karanci musulunci ka ga fa'idar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya samu ɗaya mata uku ya tarbiyyantar da su tarbiyyar musulunci har ya auren da su inda ya dace za su zama mai kariya daga shiga wutar nama. to in kai sarkin noma ne ba su je gona ba in kai menene hake so ofisa ne kana so su samu aikin gwamnati su rika samun kaza suna samun kaza in kai menene mulki hake so kana son masu tsayawa su gaji kujerarka su ba su gaji ka ba amma sai suka samu maka kujerar aljanna to me ka in ka samu kujerar mulkin ko ka samu kudin ko ka samu gonar an gyara an nome mai ma dan ya zama jarin neman aljanna ne to ita direct ta samu maka aljanna to balle ma muka dawo ga alherin duniyar ma musamman a wannan lokacin ma ɗiyan matan ma sun fi amfani galiban sun fi tausayin iyayensu kuma arziki na Allah ne da yawa an ka samu ɗiya mace a cikin dangi ta fi kowa arziki kowa ya taso hajiya <laughs> kowa ya taso hajiya wa sai iyakar ɗiya maza a gidan wayanda suke wurin hajiya wance suke samun rance hajiya wance ta yi musu gida hajiya wance ta kai shi maka hajiya wance ita ta yi mishi aure wani zalulan ma an gaya maka tun da ya fara neman aure har aka kawo yariya duk yayi shi ke yi ko ba haka ba duk an da aka tambayo shi aka kaza to aje wurin yaya wance aje wurin wance ko kudin na gani yana so ga masu wannan za a ga matan ke yi saboda haka ashe arzikin na Allah ne kuma mafi yawan ɗaya maza yanzu sai an gama rigima komi an tarbiyyantar da su sun yi ilimi yaro da ya girma ya samu aiki sai ina ta kan shi yake sai batun ya aure in ya aure batun gida shi yake yi in ya samu ɗaya batun ɗayan shi yake yi ɗiyan nashi ma ko a shari'anci suna gaban uwayensu wajen haƙƙin ciyarwa kahin su iya wadatawa da kansu idan ɗiyan mutum ba su iya ci da kansu ba amma uwaye shi na iya ci da kansu wane ne an wajibi ya ciyar ɗiyan nashi ashe wa yara ƙanana ashe ka ga lalura lalura ce kawai za ka ɗoko kawai baka da mahita illa ka bi Allah da su wallahi shi ne kawai mafita wanda da Allah ya baka ka gode cewa albarka daga Allah ya ce yake take ka roƙi Allah ya sa musu albarka amma mutum kiyama ka kama kiyama haihuwar ɗaya mata wannan bar ta so wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah ya san wanda ya maka alheri kai baka sani ba Allah shi ba masu albarka ya tawara saboda haka ya tawara min alqawmi yana ta koyo cikin mutane wai shi bai son ma a gane shi a mai barka bai son a ce ai an haifan mai mace min su imabu shirabi saboda ganin munin abin da aka yi mai albishiri da shi na ɗaya shi ta haifi ɗaya bai matar shi ta haifi ɗaya mace sai ya kama shawara a cikin zuciyarsa a musu musikuhu ala hunin to wannan yarinya da aka haifar mashi yanzu ya haƙura ya batta amma ya riƙe ta a walaƙance ko da yaushe ba ta ganin ba ta samun rahama a gare shi am ya dussuhu fi turab ko ku a kawai ya je turbide ta cikin ƙasa ta mutu ya huta shawarar da suke komawa daga baya suna yi kenan bayan ya nuna bakin cikin shiga samun ta sai je yana shawara wani sai ya batta amma zai ci gaba da musguna mata komi ta taso na ya taso na ta buge ta ya wuce da Allah jiki ba mutane wuri me amfanin ki ba ki da amfanin komi wai ba ta iya kai hari ita in an kawo hari ba ta karewa sannan ba ta nemo arziki ba ta kaza ba ta kaza haka suke kallon ta sai Allah ya ce ala ku saurara sa'a ma yahkumun abinda suke na hukunci yayi muni saboda haka ashe addinin musulunci ya yaƙi al'adar cutar da mata yana kuma tare da al'adar kare haƙƙin mata haƙƙi wanda Allah ya ba su an fahimta ko akwai wanda ya ba mata haƙƙi kamar musulunci ashe ina ne wato al'ada wato walakantar da mace fito cikin musulunci ne koko cikin kafirci cikin kafirci ne al'ada kafirai ce tun asali suke walakantar da mace in tana diyarsu su walakantar da mace in tana matarsu su walakantar da mace in tana uwarsu kuma har yau a duniya rayuwar kafirai bata ba mata daraja ba ƙarya ce ake ta yi ana cewa wai a ba mata haƙƙinsu su ba mata haƙƙi su ne a hito da su su sha wahala a ba su dama su nemi abinci da kansu a ba su dama su yi aiki a sa mace ta yi soja a sa mace ta yi ɗan sanda haka nan dai kawai bilin bilin ta je ta yi ta wahala a cikin mutu a cikin mazaje amma musulunci ya ce idan tana ɗiya ubanta wajibi ne ya kula da ita idan tana mata aure mijinta wajibi ne ya kula da ita idan ta zama uwa 'ya'yanta su kula da ita ta yaushe za ta wulaƙanta babu shi amma su da uwa ta da ɗa ya kai shekara goma sha takwas al'adar bature shi kenan ya samu 'yancin kanshi ko uwayen shi ba su isa su ce mishi ya yi kaza ko ya bani ba da ka tilasta shi ya ma kaza sai sai ya kai ku kotu ni shekara ta sha 18 ko ashirin gaba bana ya ce yi kaza akwai wani malami yana jina yana tafsiri yake cewa ya zama ya dan zauna ingila sai makotaka da wasu turawa ita tsohuwar gidan tana ta fama da tari kwahar kwahar kwahar kowa ya tabbatunta gidan ba wanda ya kula da ita shi kuma ya ga abin ya saba mu yadda al'adar mu take anan sai magana da ɗaya daga cikin yaran gidan da yake magana da shi ta ce kai ga okacin tana ta fama da tare ce kyale ta tsohuwa ce bari ta mutu abin da ya faɗa kenan bata ta mutu kawai ai da mata tsohuwa bata ta karkare kuma suna da gidaje da aka tanada a ƙasar don aji tsofaffi duk wanda tsohuwa ta ta tsohuwa kai ta can gidan tsofaffi gwana gwamnati ne ka ta mutunta kenan ka ƙarshe ƙarshe shekara ka ya kama ta hafi niyu ya shi kenan iyakar abin da suke musu kenan abin da suke suke yi kenan saboda haka ashe musulunci shi ya mi musulunci shi ya kare haƙƙin kowa kun bisa ga da'a ga Allah iyaye lalura ne a kula da su amma su ba su ɗauke lalura a kansu ba kuma su ba su da ka'idar haihuwa ka gane ma ubanka mutum ya gane uban shi na gaskiya ba dole ba ne dai mace ta haihe ka shi kenan su yasa sai ka ji suna ta kare haƙƙin mata iyaye mata amma ba sa kare haƙƙin iyaye maza ka taba jin wani ranar iyaye maza <laughs> sai da ranar mi sai ranar iyaye mata ita ce kawai suke suke suke ɗauka da wani abu to ta da ka ko shi din ma ba su yi abin da ya kamata ba da ka musulunci eh musulunci shi ba kowa haƙƙin shi inna allah qada ala kulli zai haƙƙin haƙa, allah ya ba don mai haƙƙi haƙƙinsa kowa a bashi haƙƙin shi ya'ya suna yara a tausaya musu a rungume su mazansu da matansu su kuma in sun taso su tausaya ma iyayensu su tsare musu komi iyakar kokarin su shi kenan sai ya zama kowa mu gudu tare mu tsira tare Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce na'am za mu tsaya insha Allah saboda lokaci yayi barakallahu li wa lakum alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullah da marayu a wani bawan Allah a masarar sani musaffai ya ba da gudunmuwar kudi naira dubu ya saka ah, kuma ciyamun na gaban yaro Abdullahi Abiya Ahmadu Abdullahi Abiya Kayya Abdullahi ya aiko da turare guda hamsin Allahu akbar a tuwatar da marayu mata hamsin Allah ya saka mai da alkhairi insha Allah barakallahu fikum na abin da ya shigo mu kenan insha Allah Allah ya kare ya ta mu da irin su amin su ma ne ne wannan gaba na ga ta ustaz Bukhari Bazza ya rubuta muna da addu'a mun shiga kwanaki na ashirin da wayanda nan ne romo yake nan ne dare yake Allah ya mu dace da amin a roƙa mu Allah صلوا على يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا قيامين يا ذا الجلال والاكرام ربنا انت ولينا ومولانا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا gafara Allah ka yaye musu Allah ka yaye musu idan namu lokaci ya fito Allah ya wani arziki da cikawa da imani dan agaji da suke ta kokarin fata da tunan ganin wannan karatu ya yi nasara a zo a sa a gyara wuri yan a gama a kwashe a yan uwar da kudu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku da aljanna Allah ya biya a ku Allah ya sa ku yi wannan aiki don shi malam da Allah ya masarki kokari da shugabanni ga sun ka Allah ya ku bayan Allah da ke aiko gudunmawa ta kuɗi da ta sutura da ta duk abin da ya a wurin ganin an faranta wa marayu rayukansu Allah ya sa ka musu alkhairi Allah ya ji bincin al'amarin hukuma masu wannan aiki dukkan wanda ya bada gudunmawa da wanda ke son ya bayar bai da abin da zai ba su a duka Allah ubangiji ya ka da alkhairi Allah ubangiji ya karba Allah ya sa mu yi don shi mu bari don shi marasa lafiya na gida da asibiti duka Allah ya ka ba su lafiya uwaye mata kullum suna addu'a masu neman aure Allah Allah ka ba su mazajen aure masu neman haihuwa Allah ubangiji ka ba su haihuwa ainihin wato biyan mu Allah ubangiji ka tsare mana su ko muna nan ko ba mana Allah ka shirye mana da zuri'a ku diya da ka mu da wadanda za ka ba mu Allah ka musu albarka Allah ya sa mu zama to ida idanu gare mu uwaye da suke tarbiyya Allah wani da kama musu al'amuran tarbiyya dukkan mu Allah ka san ku bukatun kowa Allah ka biya bukatun ku ababen da muke so Allah ubangiji ka ba mu ababen da muke Allah ka tsare mu ka yi muna arziki na cikawa da imani ka tsare mu daga bala'i na kafirci ka tsare mu daga bala'i da talauci ka tsare mu daga mu azaban kawai. ka sanya kalmatu ta kalmatu tauhidi kalmatu ikhlas ka kasance karshen kalamin mu ya Allah Allah ka sanya kalmar shahada ka kasance karshen kalamin mu a duniya ba ka tayar da mutane da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka yi muna arzikin shiga aljanna ka sani muna shiga wuta subhana a. rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai in an jima bayan shayi a shafa da